Alƙawarin masoya littafi na takwas. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabin mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da ahalinsa da sabbansa. Da wani suka bi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyama littafin alƙawarin masoya littafi na takwas. A littafin da ya gabata littafi na bakwai mun dakata ya daidai inda babu musu ya sa aka ɗauko mata rizol nata a ƙauyensu washe gari ya aika abraham kasuwa ya yi mata kayan makaranta ya sai mata ya kai mata ɗinki ya sai mata sabon eyeglass mai kyau da tsada da sauran abubuwan da za ta buƙata a kan zuwa monday za su kai ta school a mata interview duk ajin da ya dace sai a sata don su sun ɗauka ba ta da ƙoƙari sosai Jenny fa kamar ta hura wuta ta shiga jin ninna za ta shiga school inda take so sai ta hauka cewa momi akan ita bata yadda ba wallahi. Momi ma ta nuna akan sai dai a sata a gwamnan school amma dadi ya ce a'a. Ya riga ya gama magana. Wannan abun ya ma momi ciwo a karan farko dadi ya bijirewa bukatar ta amma kuma ta san me za ta kulla wa ninna. ko da ta shiga sukul din ma sai ta ji bata kaunar zama tare da Janifa. A littafin da ya gabata masu rare a wurin ne muka dakata littafin da ya samu rubutu daga ruqayd Ibrahim wanda ni Sadiq namiji wanda nake karanto muku shi. Saboda haka yanzu za mu daura ba tare da bata lokaci ba. Lab yau bal suka tafi sun tun safe basu dawo ba. Daga bal suka je gidan su Adewale da yake iyayensu sun yi tafiya a can suka yi wanka suka saka kayansa. Dukaninsu suka saka kayansu. Suka wuce birthday party na wani schoolmate nasu. sai yamma lilis ya nufo gida tun daga nesa ya hango su zaune sai da magabansa ya faɗi sanye yake da tirikota na sojoji sai t-shirt baƙi yana zaune a bakin gid kan kujerar roba ai da sauri ya ja ya tsaya shi kan yau dai kan tashi ta ƙare amma 'yan gidan nan ma fukai ne a ce ma babu ma wanda zai sanar da shi onkul muzammil ma na na zuwa yau ya wuni a gida sai a ki sanar da shi da yau ai wallahi sai ya kai ma eh, islamiya ziyara amma kuma saboda mugunta da keta sai aka masa shiru aka kyale shi jiya kamar ma ya juya amma babu hali dole ta sa nufi din zuciyarsa na duka amma sam ko nuna alamun ya gan shi ma bai yi ba ya sanya hannuwa zai bude kofar lab muzammil ya kwala masa kira da karfin gaske ai ji kamar ma an tsikare ransa ne da tsinke cikin sauri ya ce na'am uncle dama wallahi ban ganka bane na tambaye ka ne lab ka ganni ko ba ganni ba na tambaye ka ka yi haƙuri don Allah uncle haƙurin uwarka ina ka je mm, na je lesson ne gidan su arewa ne ina takardun kallon hannun sai sai da ya haɗiye wani yawo makwat uncle na bar takardun a gidansu gyaɗa kai mu muzammil yayi oh wato boko ya fi arabic kenan ko a uncle oto me kake nufi na ga dai islamiyar sau biyu ma ake zuwa a sati kai kuma ma na ga a ƙarshen sati ma ka je lesson ko don Allah onkul ka yi haƙuri haƙuri haƙurin me kake bani ai duk abin da kai kanka ka ba ba ni ba ka wuce mu je sallah ba za ka shiga gida yanzu ba muje je ya ce yana nuna ma lab hanya babu alaman wasa a fuskarsa da sauri lab ɗin ya yi gaba muzammil na bin shi a baya har bakin masallaci alwalaye suka zauna har ma aka kira sallah kafin nan yan gidansu ma suka fito tun daga nesa suke gulman lab suna dariya ganin sa zaune samo tsamo kamar ma na Allah shi Ana idar da sallah suka shiga gidan da sauri lab din ya nufi kofar falo. Tsawa Muzammil ya daka masa. Lab, da wannan ban sallame ka ba. Babu musu ya dawo tsaya jikin mota kamar ma yanda ya ga uncle ɗin yayi. Bude kofar motar Muzammil ya yi shiga haɗe da bashi umarni shi ma ya shiga. Shiga ya ja mota suka nufi barin gidan. Suna fita shagon aski suka nufa tun da lahab ya ga an yi fakin a bakin shagon aski ya ji ransa ya mummunan tashi ba shakka yau kan gashin da yake ta kashewa kuɗi za a cire masa ita Fita ya yi a motar ya bi bayan muzammil cikin shago sun samu layi dole mata sa suka zauna har aka yi isha'i. Suka je sallah a masallacin bakin shagon suka dawo kafin nan layi ya zo kansu. Nuna ma mai shagon kan lab onkul ya tare da ce masa ya aske kan kwakwal kwakwal ya cire komai har gemu. Ihu ya sake kamar ma an burma masa allura. wallahi onkul ban yarda ba haka kawai a aske mini gashi kamar ma wani kafiri kwakwal wallahi ban amince ba kuma a cire mini gemu ma duka A gemun sunna ne manzon Allah ne ya ce a bar gemu miƙewa muzammil yayi lokacin da lab ɗin ke surutu ji kawai yayi ya wanke masa mari a fuska da mar da mugu mugun azarbabin zafi dafe kuncinsa yayi yana mai duban onkul nashi da tsananin mamaki wai shi lab har yanzu ma ake duka ba a bar dukansa ba sai ka ce wani jariri kallon mai shagon yayi aske masa kamar yadda na ce maka Kallon Uncle mai askin yayi yi, please oga ka yi haƙuri na ɗan rage masa gashin sosai yayi daidai, gemun kuma a bar masa don Allah. yace cikin ɗari-ɗari saboda yana tsoro, fahimtar da yi ran soja ya gama ɓaci, ba tare da Muzammil ya yi magana ba kawai ya bashi izini hakan da hannu. Zama laɗin ya kan kujera har a lokacin hannunsa dafe da kumatunsa, mai askin ya fara aikinsa. Gashi mai tsawo ne gashin nasa, duk ma an aski ya yi daidai da kan nashi, sai gyara gyaran goshi da aka masa sosai askin ya yi masa kyau ba kaɗan ba muzammil dai sai kallo mai kamar harara yake masa ana gama askin suka nufo gida bayan sun tsaya onkul ya sai gasasshen kaza kusan guda biyar suna isa gida da sauri labdin ya balle murfin motar ya nufi kofar falo kwala masa kira muzammil din ya akan ya zo ya ɗauki laidan kazan ya shiga ciki amma lab ko juyawa bai yi ba kuma ma sarai ya san onkul ya san ya ji shi yana turo kofar falon family ne zaune a tsakiyar falo ana ciye-ciye har da ma nazifa matar muzammil da yaran su tirmizi da islam nufar kofar sashen su kawai yayi ko amsawa matar muzammil da ke masa magana ma bai yi ba dan dama babu ba shiri ma suke da ita ba kamar yadda baya shiri da mijinta haka ita ma baya shiri da ita ko kaɗan dariya yan falon suka sake gaba ɗaya da karfin tsiya ganin ma kan lab kan yau kan an masa aski sai gashi kaɗan da aka bar mishi dan kan rab kan hmm. ya ma fi shiga shi. Yana shiga ɗakin akwatin sai ya ɗauka ya aje a ƙasan tayis ya fara iban kaya a wardrobe yana zubawa a ciki don wallahi gudu zai yi ya bar gidan. Zai gudu ya bar musu gidan ya koma wajen ya jafar nashi. Haka kawai ya zauna wannan mugun sojan ma ya kashe shi a banza bai isa ba wallahi don wallahi mami ma bata ce masa je ka gani ba. Turo kofar aka yi da sauri ya soma ɓoye kayan gudun makar wanda ma ya shigo ya gani, amma ina kafin ma ya ɓoye har an shigo, tsaki ya yi ganin rab ne. Da sauri ya karaso kusa da shi, lafiya, ya naga kan haɗa kaya a jaka. Kallon biyu, kallo biyu ya masa da kyau, hatta magana ma in sun yi iri ɗaya ne, wallahi rab Ba zan taɓa zama a gidan nan ba, sai mu zammil ya bar shi. yana wani ibo ‘ya'yansa ma da shegiyar matar tasan nan za su zo ma su sani a gaba wallahi tallahi ba zan zauna ba yanzu lab tafiya za ka yi ka bar ni ni kaɗai kenan tafiya kam kamar ma na yi na gama babu uban da ya isa ya hana ni fita a gidan nan sai dai in ma ba na gidan nan suka ji magana daga bakin kofa da sauri lab ɗin ya sake ya sake kayan da ke hannunsa ganin ma wanda ke tsaye a kofar gidan dukkanin alamu ma ga baki ɗaya ya gama jin abin da suke faɗa hankalinsa ba ƙaramin tashi ya yi ba Uncle nasu ne fuska babu walwala ya karasa tsakiyar dakin kallon labiye da kyau, amma wallahi ka bani mamaki don ma na damu da rayuwarka ma kake zagar mini mata da shegiya ko? Don haka ya ji dum, ƙirjinsa ya buga, amma bai nuna ba, ni fa ba da kai nake ba, wallahi uncle. Kala bai ce masa ba, illa nuni da yi Lahab da hannu akan ya wuce su fita dakin Babu musu ya gaba, uncle na bin shi a baya, dainin za ka nufa. aiko dining din ya nufa yana isa ya nemi kujera ya ja ya zauna haɗi da zuga zuba uban tagumi ya kura waje ɗaya ido kawai baya magana munira muzammil ya kwala mata kira yes uncle ta ce tana miƙewa ta taho wajen su da sauri sauri ta tsaya tana kallon su zuba masa abinci da sauri ta ɗauko ta ɗauko plate ta zuba masa aje masa tai a gaba shi ma uncle din zuba masa ta nashi tai a waje cokali guda kawai lahabdin ya ɗauka ya soma cin abinci duk wanda ma ya ga fuskarsa ya ga tsantsan ɓacin rai har da mana saidawa akwai. Addahiya da ke zaune a falo tun ɗazin sai kallon su take fuskanta haɗe don ma gaskiya abun nan na Muzammil ya yi yawa, ta ma zai sa wa amanar ta a gaba haka eh don Allah a bata amanar yara kuma ya zo ya sa yaro a gaba ya ringa masa walakanci wallahi ita ba za ta amince ba kuma ma babu halin magana daga ta yi magana ma cibi zai zama kari to wallahi za ta ɗauki mataki abinci ne dai sai da ya cinye shi tas kafin nan ya bar shi ya tashi miƙe waye ya nufi ɗakinsa yana shiga wanka ya yi sanya kayan bacci zama ya yana zullumin yadda ma zai bullo lamarin onkul take ya saki murmushi wato ma ya san ma abin da zai kulla musu in ma sun san wata aibar san wata ba ko takardun lab ya ɗauka yana duddubawa sai kuma ya aje da sauri jin wayarsa na ringin ɗauka ya ya duba mai kiran nabil ne ke kiransa Bikin ya, ya kara wayar a kunnen nasa. Hello, Nabil? Hello, Nabil? Ya ɗaga ɓangaren aka masa magana. Kai, shegen ba Nabil ba ne. Oh, Adewale, uban me kake da wayar Nabil kuma, war haka. Ya zo taya ni kwana ne, shine na ce, ko kai ma za ka faso ne, mu kwana tare. Amma dai baka da hankali wallahi, tun da nake da kai ma na taɓa ma yawon magariba ne. Amma ai na gama gidanmu za ka zo ko? To ba zan zo ba. Jin amsar dalab ɗin ya bashi ya san lallai akwai matsala. kai lafiya kuwa? ko fayil naka aka girgiza ne hmm. har da bude ba har ya bude baki zai sanar da shi muzammil ya zo sai kuma ya shiru wallahi yadda ya ji jikinsa su ma sai sun yadda ya ji a jikinsa su ma sai sun ji a jikinsu shiru zai yi Allah ya sa gobe ma su yi gangancin zuwa gunsa su ma su kwashi su kwashi rabonsu don wallahi ya tabbatar sai ya hukunta su misalin karfe goma Cibra ya shigo ɗakin tare da Tirmizi kallon yaron lab ɗin yi cikin zare ido ya ce kai ina za ka shigo mana ɗakin Uncle kula ɗakin ku fa zan kwana. Ai jin amsar da Tirmizin ya bashi ya sa shi miƙewa da sauri. Allah sarki yaro nan ganin hakan da yake Allah sarki yaro na ganin hakan da yake ya saba da gudu ya ruga ya nufi kofar ɗakin ya bude, kofa ya fita ko malab ɗin ya kwanta a shimfiɗarsa rab kan girgiza kai kawai yayi bai ce komai ba gudun masifa dan ma ya san yanzu dan uwan nashi a cike yake dan. jira kawai yake a taɓo shi ya sauƙi amma mutum bala'i da kundum jafa'i wanka ya zo ya kwanta amma bai bacci ba har kusan karfe goma sha ɗaya ganin da gaske lab ba kwanciya zai yi ba ya sa raɗin tambayarsa lab ba ka jin bacci ne kaga malam kai baccin ka kawai ni ba yanzu zan kwanta ba kamar kamar ya ba yanzu zaka kwanta ba ban fahimci ma inda ka dosa ba lab bayan ma mun saba kwanciya tare kuma ma Baka kai kamar haka yau kuma na ce bana jin bacci ko ka rabu da ni mana malam kwanciya yi tare da kashe wutar ɗakin amma bai kwanta ba ganin lab a zaune yana danna waya har karfe sha biyu yau ba su kwanta ba tun rab ɗin tun lahab na ɗaukar abin da wasa rab ke yi har ya fahimci fa da gaske da gaske abun yake in bai kwanta ba shi ma ba zai kwanta ba kwanciya ya haɗe da rufe jikinsa ya kashe wayar ya likimo kamar ma ya yi bacci ai ko ganin hakan ya sa rab shi ma gyara kwanciyarsa har bacci ya ɗauke shi misalin karfe ɗaya na dare wanda ya daidai da nauyin baccin rab miƙewa lab ɗin da sauri ya kunna wayarsa ya haska lab don ma kare ya tabbatar ya yi bacci da gaske Tolar ya nufa da sauri ya ɗauko abubuwan aski zama ya a gefen rab dama shi kam akwai nauyin bacci daga kan shi ya yi kaɗan ya saka kiliba yana aske masa gashin kai sosai ya rage daidai irin nashi gemun ma ya gyara shi sosai kamar ma yanda ma tashi yake yana gamawa da sauri ya maida komai ya maida shi tolar ya kwanta jarrabi ya ya maida shi kan katifar sai lullube shi ya ɗauko jakar rahab din ya juya takaddunsa a nashi boron ya sanya nashi a na rahab ɗin sai kuma ya kakkaɓe katifar ya kwanta a kai nan na ce zaune akan gado ta <coughs> Ta wannan kenan nan ce zaune akan gado ta fitar da kayan makaranta ta sanya a gaba tana kallo ko abincin dare ma bata ci ba ga gajiyar aiki da ta sha amma ta kasa bacci ji take kamar ma in ta kwanta ta tashi da safe za a ce mata mafarki take turo kofar aka yi tare da ninna neman excuse riganta ta ɗauka da sauri ta saka jin muryar abraham ne tana sanyawa ta amsa masa ya shigo kallon ta yayi ya sake kallon kayan sai kuma ma yayi murmushi ya zo ya zauna a bakin gado beauty hop kayan sun burge ki ko? gida kai tai kawai dai tana tattara kayan tana ajewa a gefen gado. Cikin zumudi shi ma bai ce komai ba, sai kallon yake sai kuma ma yi miƙe tsaye ganin ta sa hannu ta kashe wutar ɗakin ta kwanta ba tare da ta yi masa magana ba. Yana fita ta rufe kofar ta kwanta har ma bacci ya ɗauke ta. Misalin karfe hudu na asuba Muzammil ya farka kamar yadda ya saba dama lokacin tashin sa kenan. Miƙewa ya sanya kayan sport a jikinsa. Ɗakin sulab ɗin ya nufa hannu ya sanya ya tura kofar kamar ma yadda ya tsammani ba su rufe ba. Shiga ya ganin ma ɗakin da duhu ya sa ya lalube makunnin wuta ya kunna wutan ɗakin. Katifar lab ya nufa ya sa hannuwa ya ɗana masa duka a baya ji kake dum. Inna lillahi Rabi ya ce da sauri yana miƙewa zaune cikin al'ajabi yake bin ma onkul nasu da ido. Onkul lafiya? Uwarka ne. Tashi ka sanya kaya mu fita jogin. Ni kuma onkul? Eh, ko akwai wanda na ce bayan kai amma uncle ai naga bai bari ya karasa ba idan ka masa tsawa miƙe na ce ko jikin kai gaya maka miƙewa ya cikin magagin bacci don shi ma bai ma fahimci katifar ba tasa ba ce da sauri ya nufi wa wadarom nashi ya ɗauko wando da riga na basketball ya sanya toilet ya shiga ya wanke bakinsa fitowa ya yi tare da ce murya ayya Uncle ni fa bana son jogin din nan lab ne fa ke zuwa Zaro ido Muzammil yayi yana tambayar Rab, wani lab ɗin bayan kai kuma, ni zaka manna wa hauka ɗan iska? Wallahi unkul ba ni ba ga lab a kwance. Make masa ƙeya Muzammil din yayi, shige mu je ba na son ƙara jin kai wata magana a bakinka, sha sha sha kawai, kullum musu a cikinka, wato na fita jogin kafin ma na dawo, ka san ƙafa ka bar gidan ko? Shige na ce, tsamo tsamo haka Raha ɗin ya rinka binsa a baya ga sanyi kamar maye mai, sai yanzu ma ya gano abin da Lab ya masa, especially ma da ya taɓa kansa ya ji babu gashi. Lab da ke kwance yana jin su, jin sun fita ya saka kyalkyale da dariya don dama tun da uncle ya shigo yake masa, yake matsa dariya kar ya fito. Dawowa katifan sa ya gyara kwanciyarsa, ya ci gaba da baccinsa. rab kan a gaba uncle ya sanya shi. rab kan a gaba onkule shi suka rinka zagayewa tun daga unguwarsu har ma round about suka sake bin bayan layinsu, ba su suka gangaro gida ba sai karfe biyar ƙarfe 5, in mutum ya kalli Rap a wannan lokaci sai ya tausaya masa, gabaki ɗaya ya canza ya yi wujiga-wujiga da shi, suna shiga gidan a lokacin jama'ar gidan ke ta alwalan asuba, umarni ya ba rab Rap akan ya je yi wanka. ya ba shi mintuna biyar shaf-shaf yana magana yana shigewa ɗakinsa da ke gidan. ram na shiga ɗakin daidai lokacin Labi ya fito tale sanye da gajeren wando da gani ma alwala ya ɗaura. Shako shi rab ɗin ya cikin masifa ce, Me yasa ma Lab za sa a aske min gashin kai? Me yasa ma za ka maida ni shimfiɗar ka? Me yasa? Yana magana yana girgiza kai da ƙarfi. Ture shi Lab ɗin ya cikin shaƙiyanci yace Kowa kai yake so, kowa kai yake gani a matsayin nashi. ni babu mai sona a gidan nan hatta maminmu kai ta fi so da ni a wannan karon kai ma zan sa ka ji ma yadda nake ji ni na hana ka ka zama na kirki ko ni na ce ka su soka ta ma za su soka a haka ya ce yana nuna lab da yatsa oke shi kenan gani ga kai kai ma sai ka ɗanɗana abin da nake ji ka ji inda daɗi ya ƙarasa maganar cikin irin nuna ma ko alamar damuwa ya taka a har bakin katifarsa ya zauna ba tare da ya saka kaya ba da sauri da ɗin yayi wanka ya fito jallabiya ya saka fari sai hula shi ma fari silifas ya sanya a kafar ya fita ɗakin ya bar ma lahab har a lokacin zaune a kan katifarsa ganin ya fita ya sa lahab miƙewa da sauri buɗe tashiwa da ɗin yayi ya zaro jallabiyarsa fara kal sabuwa irin na rap dan dama ko da yaushe ma in za a sai musu abu kaya iri ɗaya ke saya musu in dai na sawa ne a baiwa kowa nashi amma shi sai dai ya ajiye nashi. ya aje su ya sai irin nashi saka jallabiya ya ya ɗauki hula ya saka irin na rahab ɗin ya sanya takalminsa irin na ɗan uwan nashi murmushin mugunta yi sai kuma ma da sauri sauri ya fita ɗakin jin onkul na kwala masa kira a falo fitowa ya kalli onkul ɗin a onkul barka da asuba lafa ya fita masallaci yanzu nan ok to mu je rahab na ɗauka ma kuma bai fita ba ne ai ɗan banzan yaron sai na yi da gaske kafin ma Eh, wallahi sai na yi da gaske kafin nan na bar gidan nan dan na ga masu su yaya ma sun zuba masa ido ma yana abin da ya ga dama a cikin gidan nan ko da sauri labin ya ce wallahi kam uncle ko school ma baya zuwa kar ka damu ai yau kafa ta kafar shi har makaranta zan kai dan iska sawa zan yi a canza masa aji ba zai zauna da abokan shashancin nan nashi ba hakan ma ya uncle ya karasa magana daidai da isowarsu bakin masallaci shiga suka yi aka tada sallah ana idarwa suka fito daga masallacin sai kuma su abu suka bi su da ido cikin mamaki ganin su yau sun yi aski iri ɗaya unkul ma zahar ido kai menene haka sai kuka sanya kaya iri ɗaya sai kuma ma ya nuna rab kai shige mu je Zahar ido rab din yayi wallahi unkul ba ni bane ga lab nan da sauri lab din ya nuna sa da ido kai lab ka shiga taitayin ka fa ba na son iskanci uban waye sa ma ka sa kaya irin nawa Kama baki rap yayi ban gane ba, ba ni na fara fita a ɗakin na barka zaune ba. Kafin ma lab ya yayi magana da sauri Uncle ya ce ɗan banza wato kai ka fara fita ka bar shi a ɗakin kenan ko? Da shi muka zo masallaci shige mu je na ce maka ko? Bayan da rap ya iya haka dai ya bi Uncle a baya yayin da lab ya bi su amma cikin natsuwa kamar ma na Allah suka nufi babban falo yayin da onkul ya wuce da rab a gadin suna shiga ya tsuguna kamar ma yadda rab ɗin ke yi ya gaida abu sauran yaran ma suka gaishe shi gaida addayi ya yi da su mamu kafin nan ya wuce ɗakinsa kunciya ya abinsa har a har bacci ya ɗauke sa Da misalin karfe bakwai rabin ya shigo ɗakin jikinsa duk tabo alama da ya gyaran fulawa suka yi kafa ya saka da karfi ya tunkuɗe lab da ke kwance miƙewa da sauri ya kalli rabin sai kuma ya ruga da gudu ya yi toilet saboda agogon bango da ya gani wanka ya fito yana kallon rab sannu biyu zo ka wuce ka je ka yi wanka kai ma tsaki kawai rab din ya wuce toilet din mai rahab ya shafa a jikinsa ya ɗau yunifom nasa ya saka wando ne navy blue sai riga fari tas mai ɗan dogon hannu necktie navy blue ya ɗauka ya ɗaura a wuyansa socks ya ɗauka baƙi ya zauna a bakin katifarsa ya sanya sai bud nashi baƙi mai igiya ya ɗaura a kafarsa agogo ya ɗaura shi ma baƙi sai jakan makarantansa shi ma baƙi ya rataya turaren rahab ɗin ya fesa da sauri ya rugaye waje jin motsin ɗan uwan nashi na ƙoƙarin fitowa daga toilet. Yana fita a ɗakin daidai lokacin Tirmizi ya fito a ɗakin su Uzaifa, har da Uzaifan ma da sauri laɓin ya kwala masa kira kamar yadda raɓin ke yi. Kai, angon addayya, wannan wanka duka naka ne? Haɗe fuska Tirmizin ya yi. Aini onkul babu ruwana da kai, tunda dai jiya ma ko ka kore ni a ɗakin ku. Ayya ango ka yi haƙuri kaji ni babu ruwana, amma ai onkul lab ne. me yasa ma baka masa magana ya bar ni ba kana ma gafa har son duka na yayi yi haƙuri zo mu je dining ko ko ba za ka ba za ka ba fushi kake da ni ko ka daina fushi da ni kaji na daina uncle yace yana kama hannun labin suka fita a falon su zuwa ma babban falon gida ga baki ɗaya ga baki ɗaya mutanen gidan da zaune suke a dani in ka cire matan gidan da ke zaune a falo suna cin abinci sai rahab da onkul da basu fito ba da sauri lab ɗin ya gaida nabil har da ma kiransa da antina bila ya gaida Nabila har da ma kiranta da anti Nabila. Amsa masa tai tana yabon hankalinsa. Zama ya akan kujera Zulaiha ta zuba masa breakfast na shi ya so ci duk ma a tsammanin su rab ne. Uncle Muzammil ne ya fito cikin shirin jamfa da riga har da mahola. Da sallama ya shigo falon amsa masa suka duka aka sake sabon gaggaisawa. Bin falo ya yi da kallo har idanuwansa suka sauka akan lab da ke zaune hankalinsa kwance yake gaisar da kowa yana cin abinci. Kai rab ina dan uwan naka wallahi uncle yana ciki taimama ba za shi makaranta ba ne ai da sauri mamu ta ce aiko wannan kan karamin sa kenan dama ba zuwa yake ba ai na gode ma Allah ma kuma na gode ma muzammil yana kai muzammil din ya juya ya nufi kofar falon sulab din yana shiga lokacin rabi ke sanya uniform nashi ai onkul na zuwa ya rufe shi da masifa yana tsaye har ma ya gama kintsawa ga baki ɗaya ma hawaye ya cika masa ido shi dai ya shiga uku a ce wai jama'a ba za su iya gane shi ba ko ba ko shi da ɗan uwan shi ba za su iya yi ba a gaba onkul ya sa shi har ma falo zama suka yi akan kujera suka soma karyawa kallon lab zulayya ta yi onkul onkul rab ina samin ɗina da sauri rab da ke gefe saka hannuwa a jakansa zai ɗauko takardun Zulaihat duk da ba shi ta tambaya ba amma ya san shi ta baiwa takardanta yana saka hannuwa kawai da ya ga takardu da ba nashi ba bude su yi da kyau ko shakka baya yi takardun Lahab ne miƙewa ya tsaye haɗe da kallon Lahab da ke miƙewa da ke miƙa wa Zulaiha takardanta Lab wallahi wasan kwaikwayon nan ya ishe ni haka, ka bani takarduna, ko na maka mugun duka a gidan nan. Kallon Lab ya wai menene haka Lab? Tun asuba sai ce mini kake yi, wai ni ne kai, menene, menene ribanka tsakaninka da Allah ba? Menene ribanka da kake danganta ni da ni da kai? Hmm? Sai ka dinga ce musu ni ne kai, eh? To me kan kai haka? Wani irin fusata yayi da mugun haushi ya sake takardun makarantar ya nufi lab don yana ga duka kawai da zai yi masa ya ji sanyi a cikin ransa kai mara kunya ya ji onkul ya ce cikin ɓacin rai wallahi lab ka kuskura ka taɓa shi sai na mugu mugun saba maka munafuki dama ka aske masa kai ne don maka ka yi basaja ko tsayawa kawai da yayi yana bin kowa da ke falon da kallo sai kuma kawai da ya saɓi jakansa ya nufi barin kofar kiransa onkul ɗin yake amma yana jujjuyawa kawai yana ta jujjuyawa yana kallo amma ya ƙi tsaya da sauri muzammil ɗin ya bi shi yana ƙoƙarin fita a falon ya girgiza kai ya fisgo shi wanka masa fuska da wanke masa fuska ya da kyakkyawar mali a ah, mali kuma ba ma, ba ƙasar mali ba fa mari zan ce wai mali kai mari ne wanda ya sa gaban lab ɗin da ke zaune faduwa bai ɗauka ma abin zai kai ga har ga duka ba amma dai bai ce komai ba kai ƙaramin nan iska ina maka magana ma kana tafiya saboda ka je ka haɗu da 'yan iskan abokan nan naka ko ku shiga gari ko ta yau ƙafa ta ƙafarka har makarantar naku ko abinci ba za ka ci ba shiru kawai ɗin din ɗin yana dafe da kumatansa yana kallon ɗan uwan nasa yana mamakin faruwar al'amarin suna tsi har aka gama karyawa onkule Dura su a mota dukkaninsu. Ram ne, Lam ne, Munira, Zulaihat duka ya ja motar suka nufi school nasu. Kai, wato in lokacin ya yi fa sai in dinga ganin ma kamar rubutun ma yana zama baki da fari saboda haka mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance na san cewar masu jira sun daɗe da jira especially mu da moto jiki da jini bayan na ta an tafi wani ujirin nawa wanda sirri ne sai kuma ciwon ciki ta zo ta kama ni ca nake ma haihuwa zan yi lokacin da daddare fa kawai na dinga jin wani abu na yawo a cikin ciki na sai Allah ya kaddara sai ba haihuwa ce ba ta zo mini to sai ku ya hakuri na ji ana faɗa ne nima sai na yi tsammanin nima hakan ne A sai ba haka bane ku fa ya hakuri fa a littafin da ya gabata ne muka tsaya a can yanzu kuma a wannan ne muka tsaya a nan saboda haka a littafin da zai zo na gaba kuma za mu tashi daga nan da muka tsaya amma fa ban da haihuwan fa dan ba haihuwa ba ce na kalla ban haihuwa da gari ya waye Allah ciki na ta ciwo Shi shine yasa aka samu masalan ɗin na kwana ukun nan Fatan dai kun gafarce ni sai mun littafi na gaba don jin yadda za ta kasance.